وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسينا دليل تمانين بيار كينان أكرتم لتاف الأدب المفرد نا الإمام البخاري رحمه الله زام كرنت حديثي نا دليل تقوص zuwa hadisi na 805 insha Allah daga shafi na 261 darasinmu na yau yana ɗauke da bayani akan cewar sahabbai ga annabi sallallahu alaihi wasallam muna fansar rayukanmu gare ka sahabbai sukan ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam muna fansar rayukanmu gare ka ya rasulallah bayani akan wannan magana da suke amma kafin nan al bukhari ya kawo babi na 347 babu ƙaunar rajuli inni kaslan babi akan cewa babu laifi don mutum ya ce ni ina da kasala idan mutum ya ce ina jin kasala faɗin wannan kalmar ba laifi ba ne ya kawo dalili حدثنا محمد بن بشار أنا ce البندار قال حدثنا أبو داود mutane guda biyu ne suka shahara daga cikin masana hadisi waɗanda ake kiransu da suna abu dawud akwai al'imam suleiman bin dawud at-tayalisi wanda shi ne al'imam abu dawud na farko ya rasu a hijira ta 204 shi wannan yana cikin malaman al'imam ahmad bin hanbal to sannan akwai al'imam abu dawud as-sijistani sunansa al'imam suleiman bin al shine marubucin sunan abi dawud wanda ne mutane suka fi sani ya rasu a hijira ta 275 wato tsakaninsu akwai shekaru 71 tsakanin wancan al'imamu abu dawud na farko da kuma al'imamu abu dawud na biyu na farkon malamin al'imamu ahmad bin hanbal ne na biyun kuma almajirinsa ne don haka al'imamu abu dawud wanda ya rubuta littafan sunan almajirin al'imamu ahmad bin hanbal ne amma wancan al'imam abu dawud na farko malamin al'imam abu dawud ne don haka ana bambanta su sau da yawa idan kana karanta hadisi za ka ga an sa abu dawud at-tayalisi shi ne na farko na biyun sai a kira shi abu dawud as-sijistani to amma saboda shaharar al'imam abu dawud na biyu marubucin sunan abu dawud har ma ba a cika kiransa da inkiyarsa ba da an ce al'imam abu dawud kawai kai ka sani na biyun ake nufi to amma na farkon yana gaba da na biyun wannan na farkon shine wanda al'imam al-bukhari ya kawo hadisinsa da yake cewa haddasana abu dawud wato yana nufin abu dawud at-tayalisi saboda wancan abu dawud na biyu ba malamin al'imam Bukhari al-bukhari bane قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن يزيد بن همير الرهبي يزيد بن همير الرهبي قال يتي سمعت عبد الله بن أبي موسى hakanan idan ka ji wannan sunan sai ka ɗauka kaman abdullahi bin abi musa al-ash'ari ne alhali ba haka ba ne a littafin takaribu tahzib na ibn hajar al-askalani rahimahullah tarjama ta 3547 ya kawo bayani game da wannan malamin ana kiransa abdullahi bin abi qais an-nasri abdullahi bin abi qais an-nasri alkuniyarsa abul aswad al-himsi shi wannan yana cikin mutanen da ake kiransu al-mukhadramun su ne waɗanda sun yi zamani da manzon Allah wato sun yi rayuwa ta jahiliya sun yi rayuwa ta musulunci amma allah bai sa sun haɗu da annabi ba suna raye lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam wato yake karantarwa amma allah bai nufe su da haɗuwa da manzon allah ba har dai allah Ta wata wata'ala ya karɓi rayuwar manzon allah to tun da dai ba su zo gaban manzon allah ba ba a kiransu sahabbai irin waɗannan sahabbai su waɗannan tabi'ai manyan tabi'ai kenan waɗanda rayuwarsu ta fi kusa da sahabban manzon Allah amma duk da haka tun da dai su taɓa ganin manzon Allah ba a sanya su a cikin sahabbai don haka yasa ake kiransa al-mukhadram wato ya yi zamani da annabi amma Allah bai nufe shi da haɗuwa da manzon Allah ba abdullahi bin abi musa saboda haka ya yi karatu wajen sahabbai ne maimakon annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ya ga sayyiduna umar abu gifari abu darda'i aisha abdullahi bin umar sahabban manzon allah da dama to shine yake ba mu labari ƙala ya ce ƙalat aisha aisha matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta taɓa cewa la ta da ƙiyamar Kar karka yadda ka bar tsayuwan dare kada ka yarda ka daina nafilan dare sai ta ce fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yadharuhu kana la saboda manzon Allah ya kasance baya barin ƙiyamun layl annabi sallallahu alaihi wasallam bai barin nafila cikin dare saboda haka yasa take gaya ma wannan babban tabi'i karka yadda ka bar tsayuwan dare sai ta ce wa kana idza marida kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi rashin lafiya au kasila ko yayi kasala salla ƙa'idan sai ya yi sallar nafila in a zaune annabi ya kasance idan ya yi rashin lafiya kaga kenan babu kuzari a tare da shi ko kuwa a kasala ce ta same shi in ji aisha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar a zaune amma dai ba zai fasa ba wanda shi ne sa take cewa karka yadda ka fasa wato komai dai rintsi a samu ko da na filan na raka'a biyu ne dai kai amma dai kar a ce an samu wani dare da baka qiyamul lai wannan hadisin yana al musnadul imami ahmad kuma al-imam abu dawud ya ruwaito shi yana babu qiyamul layl amma yanda hadisin ya zo a sunan abi dawud an abdullahi bin abi musa an-nasri qala qalat li aisha yace aisha ta gaya min kaga kenan aisha ta gaya masa kai tsaye a matsayin wasiya gare shi radiyallahu anha riwayar da al'imamu abu dawud ya kawo ya ce wa kana idha marida aisha ta ce idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu rashin lafiya au qalat ko ta ce idha kasila idan annabi ya samu kasala so kaga shakkar ba daga wajen aisha ba ne ya zama shi da ya ruwaito hadisin ne wanda yake shakka wace kalma ce ya ji daga aisha shin ta ce idan annabi ya yi rashin lafiya yana sallah a zaune ko ko ta ce idan kasala ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam sallah qa'idan wanne ne a ciki ala kulli halin al-imam bukhari ya kawo wannan hadisin a matsayin hujja da take nuna cewar dan an ce mutum ya yi kasala ba laifi ba ne hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 1180 wannan hadisin yana dauke da ishara Eh, da farko hadisin yana mana ishara da cewa inna salatal qa'imi afdalu min salatil qa'idi kai sallarka ka a tsaye yafi a ce kayi a zaune